ne ke cin moriyar tallafin na kungiyar CECR. A tsawon shekara ta fuskar ma'aikatan farko mun tallafa a difa wurare hudu, a tawa mun tallafa wurare uku, sannan a bangaren talabiri mun tallafa wurare takwas a wannan shekara bayan waɗannan mahimman ma'aikatu muna taimakawa kuma likitoci inda muka taimakawa goma sha biyu a wannan shekara bisa tsarin ɗaukar nauyin gaggawa ma'ana kamar mara lafiya ba a iya kulawa da su a matakin farko da kuma ake kaiwa a mataki na biyu amma kuma a wasu sauran likitoci asibitoci cikin tsarin ɗaukar nauyin mutanen da suka ji rauni a fagen yaƙi. Ana iyar zana likitar CHR ta Tilaberi tawa Difa, amma kuma akwai muhimman likitoci guda biyu na Yamai, babban likitar Yamai da kuma likitar reference da ke Yamai. batun tallafi kala biyu menene bambancin su su wane ne ke cin unwanin tallafin kyauta wasu dubaru ne da muke kokarin kafawa bisa ga la'akari da halin da ake fuskanta a yau idan mutane da suka kaura daga matsugunan su suka zo wani wuri suna baro komi bayan nasu to idan wani shugaban iyali wani dan sa ko diyar sa ko ma matarsa da ke da juna biyu ta faɗi rashin lafiya dole sai an kai ta likita ganin cewa ba su da komi akwai matukar wahala su ɗauki nauyin kansu da kansu bisa wannan manufa ce muka sanya cikin wannan matsala ta gaggawa wani ɗaukar nauyi kyauta dubara ta bi ita ce da ta shafi ɗaukar rabin nauyi kamar yadda kuka sani yana zuwa wani lokaci gwamnati a yau ta ɗauki niyyar ɗaukar nauyi wani ɓangare na kiwon lafiya ga waɗanda suke zuwa likitar CSE amma ganin halin mutane da suka baro su muna ƙoƙarin ɗaukar wani bangaren ɗaukar nauyi da ya kamata mara lafiya ya biya domin a ba kwashe damar samun sarari da zarafin samun kulawa. Dukkan nauyin marasa lahiyar cikin gidajen likita da ƙungiyar ta sai sayar ke yi, shin kyauta ne ko kuma sai an biya? Muna girmama duk abin da ya shafi umarni da dokoki na ma'aikatar kiwon lafiya ta fuskar matakin ɗaukar nauyi a ɓangaren kiwon lafiya. Duk da cewa kulawar mara lafiya a Nijar ba kyauta ba ne ana biya. Cikin wuraren kiwon lafiya da ke amfana da tallafin CECR akwai wani lokaci da mara lafiya na biyan rabin kuɗi kuma wani lokaci baya biyan ko dala a bangaren ɗaukar nauyi. du tout en les